الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدسا دعاء مجلسين قوم شاهد آية نكرة تندمكي مجالس التفسير da muke yi a wannan cibiya ta alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wadda ta daidai da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha da ashirin ta miladiya za mu tashi aya ta 63 a cikin tafsirin suratul hajj da muke yi amma kafin nan akwai tambayoyi biyu da aka rubuto ta farko wannan ya ce dangane da halin da ake ciki yanzu ana hana duk wani taro na jama'a daga masallatai har kasuwanni da sauransu to malam ni ɗalibi ne a ƙasar turkiya muna zaune a gidan ɗalibai kuma mun kusa mutum tamanin a gidan wasu suna cewa wai za mu iya yin sallar juma'a tun da muna zaune ba ma zuwa ko ina wasu kuma sun ce ba za mu iya ba don Allah a fayyace mana to a wannan yana komawa ya zuwa ga matsala ta cewar me hukuncin sallar juma'a idan shugaba ya ce kada a yi eh, a matsabar malik idan shugaba ya ce kada a yi sallar juma'a to ko mutum ya yi juma'a juma'ar ba ta inganta ba wajibinsa shine ya bar juma'a ya yi sallah asahar so da a cikin wannan hali da suke ciki dole sai an tambaye su tukuna menene matsayin hukuma akan wannan kuma a da kafin wannan hali da ake ciki ya zo a da ɗin da suke zaune a gidan su su 80 ɗin suna yin sallar juma'ar suna yin sallar juma'a idan ba sa yin sallar juma'a to halin da aka shiga ba zai halatta musu kuma su je ce za su yi sallar juma'a ba musamman idan ya zamanto cewar hukuma ko shugaba ya hana sallar juma'a saboda wani dalili wanda shari'a ta yadda da shi wajibin su su sallar azahar, tunda kuma a killace suke babu laifi za su iya haduwa su yi sallar azahar din tare tunda a killace suke babu wani bako wanda yake shigo musu wallahu ta'ala a'lam to sai tambaya ta biyu wannan yake cewa Allah ya kara malam lafiya a cikin karatun jiya malam ya ambaci ilimin sanin gaibu da annabawa ke da shi shi ne nake neman ƙarin bayani akan wani irin ilimi ne ilimin sanin gaibu a ba wato abin da na ce shi ne wato ilimin da yake ilimin da ilimin da yake kawar da munafunci a cikin zukata shine ilimin da annabawa suka zo da shi wanda ya kunshi ilimin shari'ar Allah jalla wa'ala kuma ya kunshi a wato ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar ta hanyar annabawa na al'amuran gaibu ba cewa aka yi ilimin gaibu ba ilimin da Allah ya sanar da annabawa na al'amuran gaibu wanda babu ta hanyar da za ka san waɗannan al'amuran gaibu ɗin in ba ta hanyar annabawa ba kamar sanin Allah da sifofinsa a sanin menene ya sa aka halicce ka kuma da sanin cewar in ka mutu ina za ka koma da sanin mala'iku da abin da yake faruwa a kabari da abubuwa da suke faruwa na rayuwar ɗan adam wanda ya danganci wanda ya danganci sha'anin ruhi wanda aka bayar da kaɗan daga cikin iliminsa ta hanyar annabawa to duk wannan yana daga cikin ilimin gaibu wanda Allah ya sanar da annabawa shi ake nufi amma gaibo alal itlaq ba tare da kaidi ba wannan wato shine abin da ya buya ga yan adam wannan abu ne wanda yake Allah kaɗai shine ya sani amma Allah yana sanar Allah yana zaba daga cikin manzanninsa ya sanar da su daga cikin ilimin gaibo sai dai ba a sifanta manzanni da cewa sun san gaibo sai dai ana sifanta su da kan cewa Allah ya sanar da su daga ilimin gaibo amma sanin gaibo a ce an ba ma wannan sifa ta cewa a masanin gaibo. wannan sifa ce da take banta da Allah jalla wa'ala su ko annabawa sai dai a ce an sanar da su ilimin gaibu to wannan ilimin shine yana ɗaya daga cikin shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu annabawa wanda da shine Allah yake fitar da mutane daga cikin dufai ya zuwa ga haske da wannan ilimi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillahir rahmanir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله له وإن الله لهو الغني الحميد Allah ya ce, Alam tara an Allah an zala minas sama ima'a, shin baka gani ba cewa Allah ya saukar da ruwa daga sama, fatus bihul ardu mukhbarra sai ƙasa ta wayi gari sai ƙasa ta zamanto kore shar inna allaha latifun khabir lallai allah mai tausasawa ne ga bayinsa khabir mai cikakken sani ne da su da kuma mai cikakken sani ne da abin da ke cikin zukatansu na daga wato samun damuwa yayin da saukar ruwa ya jinkiri lahu ma fi samawati wa ma fil ard shi kuma Allah abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na sani shi shi kadai wa inna allaha wal ghaniyul hamid kuma lallai Allah shi Allah shine mawadaci alhamid wanda yake abin yawaita yabo a gare shi saboda abin da ya sifanta da su na kyawawan sifofi da kyawawan ayyuka waɗannan ayoyi sun zo domin tunatar da ɗan adam ni'imar Allah a gare shi kuma domin su sharhi akan cewa zalika bi anna Allah huwa alhaq Allah hakika shi da wannan wato Allah yana taimakon bayinsa saboda shi Allah shine gaskiya to abin da yake nuna mana Allah cewa shine gaskiya shine waɗannan daga cikin abin da waɗannan ayoyin suka zo su bayyana mana kenan domin ana gane Allah jalla wa'ala da sifofinsa da kuma ayyukansa to tunatar da alkur'ani yana tunatar da mu da waɗannan sifofi na Allah da kuma ayyuka na Allah domin wato mu sakankance ni yaƙini cewa Allah shine gaskiya tabbatatta da kuma cewa wani Allah wanda ake bauta ma ba Allah ba shine balbaltalci Allah ya ce baka gani ba wannan istifhami ne na wato tambaya ce da take an fuskantar da ita ya zuwa ga duk wanda ake karanta ake muhataba da shi da alkur'ani kai wanda ake karanta maka alkur'ani shin baka gani ba ne? cewar Allah ya saukar da ruwa daga sama da ya saukar da ruwa daga sama din nan sai gashi ƙasa ta zamanto kore ta koriya shar yayin wato a sakamakon saukar ruwan to wannan yana daga cikin ayar Allah jalla wa'ala na yanda wato yake azurta bayansa bayan eh, ɗebewar haso ta shiga cikin zukatansu suna tsammanin cewar ba za su samu ɗauki ba za su samu gais wato a shi ne ɗauki da taimako daga Allah ba to amma sai ka ga Allah daga ya kwararar da ruwa daga kwararo da ruwa daga sama sai ka ga ƙasa ta canza sai ka ga ta zama to koriya shar wato ta yi kyau saboda shi launi na kore launi ne wanda yake sanya idanu ya zamanto ya samu nutsuwa a kai idanu ya samu nutsuwa a kai shi yasa irin za ka gama waɗanda sukan samu rashin lafiyar damuwar tunani idan sun soma samun sauƙi sai a kai su cikin wato a lambu wanda yake mai koraye a ciki wanda wannan shine zai sanya musu wato nutsuwar zuci da kwanciyar hankali saboda Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan launin yana da wannan hasiyar saboda wato nuni ne ga zuwan rayuwa bayan ke kasa da a, rayarwa bayan mutuwa to Allah maɗaukacin sarki a cin yadda ya tsara a ya tsara saukar da ruwa daga sama ya sanya ruwa ya zamanto shine masdarin rayuwa a cikin wannan akwai aya wadda take nuna tausasawarsa shi yasa sai wannan ayar da Allah ya ce a ƙarshe inna Allah latifun lalle Allah latif ne wato mai tausasawa ne ga bayinsa wato wannan a matsayin ta'alili ne wato dalilin da Allah yake wannan shine saboda lutufin Allah saboda tausasawar Allah ga bayinsa yanda ya sanya wato a cikin saukar da ruwa da yake yi daga sama ya sanya masdarin rayuwarsu a cikin nan kuma Allah mai cikakken sani ne yadda yana daga cikin wato a saninsa ya san inda tsirrai suke saboda haka ya kwarara ruwa da inda tsiro yake sannan sai wannan tsiron sai ya fitar da wannan wato ya san inda kwaya take binna a cikin ƙasa sai ya kwarara ruwa ruwan ya kai wajen kwayar sannan sai kaga kwayar nan ta keta ƙasa ta zama koriya shan a waɗansu wuraren kamar yadda yake faruwa a hijaz wato ruwa ɗaya za a yi ana yin ruwa kashe gari sai ga sama sai ƙasa ta yi koriya shar haka al'adar hijaz yake kwana ɗaya ruwan sama ɗaya ana yi wannan duwanda ya yake rayuwa a hijaz zai ga wannan hmm. tsakanin makka da madina da jidda da waɗannan manatsikin waɗannan garuruwa hmm. ana yin ruwa guda ɗaya kashe gari hmm. sai ka ga kamar wato kamar ruwan shine ainihin ya fito da ya fito da kora ana yin ruwan sai kaga kai waje ya zamanto kasa a tsirrai sun soma fitowa kore shar sabanin nan mu sai kaga sai an yi kwanaki tukuna kafin ya fito amma su a can haka za ka gani to shi yasa ma aka kawo ta dafa ta ta'aqib wato da Allah yana saukar da ruwan daga sama sai kwatsam gashi kasa ta yi koriya shar A kawo da falit ta kamar babu wani fasil babu wani wato shamaki tsakanin saukar ruwan da fitowar tsirra to kuma wannan tana daga cikin abin da yake nuna wato cewa Allah shine gaskiya domin babu mai yin wannan in ba Allah ba babu mai yin wannan in ba Allah ba kai manomi iyakar ka je ka binne kwaya to ballantana kuma ma yawan yawan abin da Allah maɗaukakin sarki yake fito da shi na tsirrai wanda yake a cikinsa akwai amfani ga 'yan adam da dabbobinsu na abincin dabbobin ba shuka shi aka yi ba ba kai ne ka sanya kwayar ba ba ka san ma akwai kwayar ba amma ana yin ruwa shi Allah ya san cewa akwai kwaya a wajen ya ja ruwan ya kwarara shi zuwa wajen kwayar sannan da wannan ruwan Allah ya fitar da wannan sir to yanzu wanda yake da iko wanda ya ikon yin wannan fitar da matattu bayan sun mutu zai gagare shi ba zai gagare shi ba kuma wannan dalili ne akan cewa Allah shine tabbas Allah shine hakika domin gashi nan kana gani kana gani abin da yace shine yake yi gashi kuma yana yi din duk shekara kana gani saboda haka wannan zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan saboda Allah shine gaskiya shine tabbas shine hakika na'am al-haq sunan Allah ne daga cikin sunayen inna Allah huwa annallaha huwa alhaqqul mubin cewa Allah madaukakin shine alhaqqul mubin gaskiya wacce take na. lahu ma fi samawati wa ma fil ard shi kuma saboda Allah duk dai wani daga cikin atsafi akan inna Allaha latifun khabir inna Allaha latif al-lutfu wato sifar tausasawa tausasawa ta daga cikin sifar Allah wato tausayi ga bayinsa Allah ya sifanta da sifar tausayi ga bayinsa yanda wato ya ya tsara musu samun biyan bukata daga dukkan abin da suke nema daga ciki shine ya sanya ƙasa ta zamanto tana wato rayuwa bayan ta kashe kuma ya zamanto suna samun abin da za su ci a cikinta da su da dabbobinsu to Allah da yake ya yi wannan kulawa da ɗan adam to sannan kuma a ce abin da ya aiko da manzanninsa da shi ya zamanto ba rahama ba ne gare su hmm? wannan ya isa ya zamanto dalili da akan cewar sifar Allah ta lutsufi wadda ta game abin da jikinsu yake bukata ai ta fi cancanta ma ta zamanto ta game da abin da ruhinsu yake bukata shine tsirar da za su samu ta hanyar annabawa idan har Allah ya aiko musu da ruwan sama domin ya rayar da jikinsu ya rayar da dabbobinsu ya ba su abin da jikinsu zai ci da abin da dabbobinsu za su ci domin babu aula rahamarsa ta game abin da yake zai zamanto shine zai gina ruhinsu zai sanya musu tsira daga halaka waje yake tafi halakar yunwa don gayar abin da za su samu in ba samu tun aka samu fari Allah bai saukan musu da abin da za su ci ba su mutu da yunwa to mutuwa da yunwa mai tafi sauki bisa mutum ya fada cikin halakar wutar hawiya saboda haka Allah jalla wa'ala lu'ufinsa ya game da aiko annabawa don haka Allah da ya aiko Allah da ya shimfiɗa a hanyar samun biyan buƙatar 'yan adam a nan duniya da jikunansu to shine kuma ya aiko da annabawa wanda a ciki suka samu hanyar aikensu da ya yi za su samu abin da zai rayar da ruhinsu ya rayar da su daga samun ya rayar da su kan yadda za su samu tsira ranar alkiyama ya zamanto sun samu istikama da daidaito a cikin wannan rayuwar tasu to kuma Allah sanan da mai cikakken sani ne da abin da da halittarsa baki daya wanda yake yana daga cikin saninsa Allah maɗaukakin sarki ya san sabubba ya san kuma abin da yake sabbaba su abin da suke sabbabawa ya san sabubba ya san abin da suke sabbabawa duk ilimin nan da kake gani ai duk ana kwaikwayon ana kokarin a binciko a gano ilimin Allah ne a gano abin da tsarin Allah yake duk ilimin nan na halitta mm, da irin ka'idodi da Allah ya sanya physical laws da ɗabi'ar chemicals da ɗabi'ar halitta na biology da botany da wane ne da kuma yadda Allah ya tsara halittar sama da halittar cikin teku da halittar cikin ɗan adam duk ba wani abu ba ne illa wato ƙoƙarin a karanta sanin a karanta ilimin da Allah ya ya shimfiɗa illa iyaka saboda haka wannan dalili ne akan cewa Allah shi ne gaskiya domin duk wannan abin da ake ta yi ilimin Allah ne shi yasa kaga yana ɗaya daga cikin waɗanda yana ɗaya daga cikin wani ɗan nau'i na tawalu da scientist suke da shi su rinka nuna kan cewar wato iliminsu gano abubuwa ne wanda yake dama can akwai su ba fararsu suke ba sai dai a ce ilimi bai gano har yanzu ba saboda sun san cewar su kansu wato abinda gayar abinda suke samu na iliminsu gano abu ne wanda yake dama can an riga an shimfiɗa shi Allah ya riga ya shimfiɗa shi to wannan shine dalili akan cewa Allah al ne mai cikakken sani ne mm, mai cikakken sani ne saboda haka ka a dan mutum ka je ka dan karanta waɗansu yan equations ɗinka ka dan gano waɗansu abubuwa na samu thermodynamics ɗinka da sauransu sai ka rinka tunanin kan cewar eh ka rinka hura hanci mm, wai kai har kana musun cewa a menene Allah mm, bayan duk abin da kake yi inda kana da tunani ai ba wani abu ne illa kokarin ka gano daga cikin kaɗan daga ilimin Allah ɗin wanda ya baka to Allah abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne kuma Allah shine wadatacce alghani wato ya wadata da zatinsa gabarin komai Allah ba shi da bukatar komai ba shi da bukatar kowa domin inda yana da bukata to bai zamanto Allah ba domin ma'anar Allah shine wanda yake zamanto komai ba bukatar sa yake shi ko baya bukatar komai baya bukatar kowa baya in dai zai buƙaci wani abu in dai zai buƙaci wani abu to wannan abin ya zama to ya fi shi kenan hmm? ya zama to ya fi shi kenan shi ko Allah ba abin da ya fi shi hmm? to Allah shi mawadatacce ne da zatin sa ko an ko da halitta ko babu halitta Allah yana nan hmm? shi sai yake cewa in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid in Allah ya so sai ya tafi da ku gaba kida ya zo da wannan sabuwar halittar saboda shi mawadaci ne baya bukatar halittar hmm? baya bukatar ku mu ne muke bukatarsa antumul fuqara ila Allah ku ne fakirai mabukata ya zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shi shine al-ghaniyu wadatacce kuma al-hamid wato wanda yake me wato abin yabo ko kun yabe shi ko ba ku yabe shi ba Allah abin yabo ne ko an yabi Allah ko ba a yabe shi ba Allah abin yabo ne Allah abin yabo ne a cikin sifofinsa Allah abin yabo ne a cikin ayyukansa fanzur ila asari rahmatillah kaifa yuhi al-ardha ba'da mawtiha ka duba ka ga guraben rahmar Allah ya Allah yake rayar da kasa bayan mutuwarta ko baka yabe shi ba ka kalli wannan kawai <laughs> shi ma yabo ne shi za ga masu waka masu poem mm. masu poetry wanda suke sifanta ɗabi'a ba wani abu ne illa yaban Allah ko sun so ko sun ki so da haka shi Allah abin yabo ne ko madanda suka yi ko mutane sun yabe shi da nufin yabo ɗin ko ba su yabe shi ba kullun a cikin rera yabon Allah suke yi hmm. saboda shi Allah abin yabo ne da sifofinsa da ayyukansa to wannan ya nuna mana wato ya nuna mana na farko dai cewar Allah shine gaskiya domin waɗannan ayyuka da sifofi na Allah dalili ne akan cewa Allah shine tabbas gaskiya sannan abu na biyu kuma wannan ya nuna mana ni'imar Allah jalla wa'ala wanda yake wajabtawa mu yi godiya a gare shi kar mu butulce masa mu yi godiya a gare shi ta hanyar mu ba da gaskiya da shi mu gaskata annabawansa kada mu butulce masa domin waɗannan abubuwan duk Allah ya yi ne domin mu hmm. Allah ya yi wannan Allah ya yi waɗannan tsare-tsare ne domin mu kamar yadda kuma wannan ayar zata sake nuna wadda take gaba Allah yace alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa ويمزق السماء أن تقع على illa إلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور الله يأتي ألم ترى شنبك جنيبه annallaha sakhara lakum ma fil ard cewa Allah ya hore abin da ke cikin ƙasa a gare ku wal fulka tajri fil bahri ko ba gani ba cewa jiragen ruwa suna tafiya suna wato suna suna tafiya fil bahri a cikin teku bi amrihi da umarnin Allah da izinin Allah wa yumsiku sama kuma yana rike sama an taqa'a alal ardi kar ta faɗo a kan ƙasa illa bi iznihi sai da izininsa inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim kai lalle allah mai tsananin tausayi ne ga mutane mai jin kai a gare su wato wannan ita ma a ƙarin ita ma aya ce akan cewa inna allaha huwal haq Allah shine gaskiya da kuma kan cewa Allah yayi yayi tarin ni'ima ga 'yan adam ya ce alamtara kai wanda kake ake ƙur'ani yake zance da kai shin baka gani ba ne cewar Allah ya hore muku abin da ke cikin ƙasa ya hore muku ku mutane Allah ya hore wannan ƙasa ga mutane shine abin da ke cikin a tashir ma'anar tashir ne wato Allah ya sauƙaƙe amfani Allah ya sauƙaƙe amfanin da wato amfani da shi ba mai yiwuwa ne in ba da sauƙaƙewar Allah ba to Allah ya sauƙaƙe muku abin da ke cikin ƙasa ku mutane dabbobi Allah ya sauƙaƙe muku su suka zamanto dabbobin gida suna ganin ɗan adam abin tsoro da ƙarfin raƙumi amma sai ka ga in aka kama shi sai ya bi ɗan adam ba zai yi tumbe a gare shi ba doki sai a kama shi a sa masa zinzami a ɗora ɗan ƙaramin yaro a kansa a bashi ya rike shi ya ta tafiya da shi kuma ya jalin zamun ya tsaya ya kwana da shi ya kwana da shi ga ƙarfinsa amma Allah ya hore shi ga ɗan adam yau da za a ɗauko kare a ɗora a kan doki kare ba zai iya ma doki ba banda dabbobi Allah ya hore dukkan abin da ke cikin ƙasa wanda muke ya hore mana mu haƙa cikin ƙasa mu fito da ma'adanai mu sarrafa abin da ke cikinta mu gine-gine a cikinta mu keta dutse hmm, da ita mu yi sassaƙe-sassaƙe abin da ma ba ma gani wanda yake na cikin ƙasa ɗin ya hore ta gare mu hmm. irin a waves da ake da su zabzaba wanda a cikin sararin samaniya ya hore su gare mu mu rinka yin sadarwa tsakaninmu da juna wanda yake ba sai da waya ba da duk inda za ka yi magana tsakaninka da wani nisan duniya sai da dogon kebul hmm, telefon wanda za a rinka juyawa haka tun ana yi da waya har aka zo ana yi da da karfin waves din rediyo har aka zo ana yi da karfin 3G 2G 4G yanzu gashi an ce 5G duk wannan horewa ce daga Allah Allah ya hore mana ba wai da babu su bane ba fa dama fa akwai wannan amma Allah bai bude wannan ba sai a hankali yake bude mana duk horewa ce ta Allah to idan kace zaka yi tunanin zaka tsaya ka bibi irin abubuwan da Allah ya yi ma dan adam a cikin ƙasa wanda ya bashi ya sauƙaƙe masa abubuwa daga cikin abin da Allah ya halitta na wato daga abin da kake gani da ido da kuma abubuwa wanda suke baka gani forces hmm, wanda su ba ganin su kake ba hmm, gravity electromagnetism nuclear forces abubuwa wanda yake kai baka ganin su amma haƙa'ik ne wanda yake da su Allah wato da horewar da Allah ya yi ake abubuwa dan adam yake abubuwa da dama duk wannan Allah ne ya maka hmm. ba ku gani ba kan cewa Allah ya yi wannan to kun ga wannan a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa kan mu tsaya mai karatun wato halittar sarar halittar abinda Allah ya halitta a cikin duniya nan. wanda ya haɗa musan ita kanta ƙasar ilimin geology da geography da sararin samaniya da halittar ɗan adam da cikin teku duk wannan ilimin tunda Allah ya ce ya hore a gare mu ya kamata wato mu tsaya mai bincike mu ga wannan ilimin domin ga horewar da Allah ya mana na wannan to haka a cikin wannan akwai kiran mu da jawo hankalin mu kan tsami wannan binciken mu tsami wannan sanin hmm? kuma cewa wannan sanin yana daga cikin abin da zai tabbatar mana da cewa Allah shine gaskiya kuma ya tabbatar mana da irin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mana domin mu gode masa ta hanyar imani da shi da gaskata annabawansa to wannan na farko kenan na biyu kuma wal fulka cewa Allah ya cewa Allah ya hore mana sakara lakum kuma fil ardi wal fulka ai ya hore mana kuma wato jiragen ruwa suna tafiya a cikin teku da izinin Allah ka duba suna ɗauke da mutane da kayayyakin su. tun jirgin ruwa yana ɗan kwale-kwale har ya zama toyin jirgin ruwa gari guda gari guda ake yi hawa hawa hawa hawa sai ka ga jirgin ruwa mai hawa hawa har wajen goma hmm? Hmm? yana ɗauka ba ma kaya har airport da ke ɗauka oh. aircraft carrier airport ne jiragen sama su hau su tashi daga kan jirgin ruwa to wane irin abu Allah ya sa a cikin ruwan yanda zai zamanto abun da ita shi jirgin ruwan in ya hau kai ba zai lime ba kuma bayan ba zai lime ba in ya tsaya akan ruwan zai iya yin tafiya ba kamar yashi ba in a ƙasa ne a cikin yashi kaga ba zai lime ba amma ba zai iya tafiya ba amma sai ya sanya shi tare da latsafarsa da saukin ruwan ba zai lime ba amma kuma zai iya tafiya a ciki hmm? Hmm? wanne a principle ne Allah ya sanya a cikin wannan ka gani wannan umarnin na Allah cewa suna tafiya a cikin jiragen ruwa suna tafiya a cikin teku da umarnin Allah hmm. wannan ka'idar da Allah ya sanya to ita ce tafsiri na Allah din wanda daga baya aka zo ba ne wannan aka ce kimidis ya gani yana cewa yureka yureka na gano na gano abinda ya sa wato abu idan ya tsaka akan ruwa ba zai lime ba ya gano abinda suke kai da kimidis principle hmm. wanda da shi ne da ake da shi ne za ake yin lissafin yadda ya kamata wato ruwa ya kasa a kera jirgin ruwa Shi ne aka sami ilimin abin nan ilimin fluid dynamics to a cikin sararin samaniya shi ma Allah ya yi wannan ya ce wa yumsiku an taqa al yana rike da sama kar ta fado akan ƙasa sai da izininsa. sa me ya rike sama din haka abin da ya rike ta kuma ku kuma mutuna fa haka ma fa Allah ya faɗa dangane da tsuntsaye a siku hunna illallah babu mai rike su a cikin sararin samaniya awalam yarau ila tsari fawqahum safatin wa yaqbid siku hunna illa rahman ba su ga tsuntsaye bane a cikin sama suna linkaya hmm? kuma suna kame fukafukin su kuma suna shimfiɗawa, babu mai rike su sai ar-rahman to me ya rike tsuntsu a cikin sararin sama akwai wani protocol da aka yi irin na kyoto hmm, kamar yadda aka yi protocol ɗin kyoto kan a rage makamashin wuta an yi wani protocol wanda aka ba ma iska irin properties ɗinta da yadda za ta yi a samu wannan aerodynamics wanda shine zai sa tsuntsu ya tsaya a cikin sama bai faɗo ba wanda kuma daga shi ne har aka samo aka yi jirgin sama da sauransu akwai wani protocol na duniya wanda aka taro aka ce a zo a ba ma iska ka'idar ta yadda yake za ta iya rike abu a cikin sama babu wanda ya Allah ne ya tsara abu to shine al'amarin Allah to idan kuma abin da yake rike ta Allah shine yake rike rike da sama sani kullum da shiga jirgin kullum da shiga jirgin sama kafin a tashi kai karanta wannan ayar cewa Allah yadda kake rike sama Allah ka rike mu a sama da jirgin ruwa eh tunda Allah ne yake rike da sama kun kuka hau sama din nan in kuka hau sama a cikin jirgi babu mai rike ku sai Allah ma ku hunna illa Allah hmm. Hmm. shikenan sai dai sai dai Allah kawai hmm. to inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah wato mai tsananin jin kai a tausayi ne arrafa abinda ake nufi da arrafa wannan sifa ce da take hukunta wato kawar da cuta wato Allah mai tsananin jin kai ne mai tausayi ne yanda baya son cuta ta samu halittarsa ta samu bayinsa mai tausayi ne ga mutane saboda haka idan har wata cuta ta samu mutane to akwai hikima amma Allah ba za ta zamanto sharri a gare su ba akwai harri akwai alheri alheri ne tunda shi Allah komai nasa alheri ne Hmm? amma shi Allah a cikin sifarsa mai ra'afa ne mai tausayi ne wato mai son kawar da cuta ne ga mutane rahimun kuma mai jin kai a gare su wato ita sifar rahama tana sifa ce da take hukunta jalabin wato kawo a wato kawo amfani ga inda masu a ga inda wato mutane suke da bukatar wannan amfanin saboda haka kaga sifa waɗannan sifofi ne guda biyu da suka hada kawar da cuta da kuma kawo amfani ga mutane a cikin wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi akwai wannan yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore abin da ke cikin ƙasa wanda horewar daga ciki akwai abin da yake zai ije cuta ga bani adam akwai abin da zai kawo musu amfaninsu haka zalika jiragen ruwa da suke ɗauke da kayayyakinsu da kuma tafiye-tafiyensu haka zalika yadda Allah maɗaukakin sarki ya rike sama kar ta sulmiyo wato ta ruguzo a kan ƙasa shi ma wannan duk abu ne wanda yake nuna ra'afa wato tausayi da jin kai na Allah ga bayinsa wa huwa allazi ahyakum to sannan Allah ya ce to kuma shi Allah shine wanda ya rayar da ku wato ya rayar da ku bayan da ku ba komai ba ne hmm. lam ya kun shai an mazkura mutum da bai zamanto wani abin ambato ba ya rayar da ku sun mayumitukum sannan kuma zai kashe ku shi ne yayin da ajalinku ya sauka zai ɗauki ranku sun mayuhiyikum sannan zai sake rayar da ku wato a ranar lahira domin sakamako innal insana kafur lallai mutum mai yawan wato mai yawan kafirci ne wato mai yawan musu ne mai yawan wato butulci ne ga ni'imomin Allah bayan bayyana su to ka duba dai kaga inda waɗannan ni'imomi suke a bayyane wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi ɗan adam amma duk da haka mutum ya zamanto wato mai yawan musu ne da ni'imomin Allah in ma ya ga in ma ni'imar ya yadda da ita sai ya ce iliminsa ne ya bashi ita ko kuma iyawarsa ko makamancin wannan ba zai danganta ta zuwa ga Allah ba to wannan shine ainihin kafirci wato mutum ya rufe abin da yake zahiri abin da yake tabbatacce na'am kulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikuhu ga kowace al'umma mun sanya ayyukan ibada hum nasikuhu da su suke yin aiki da shi fala yunazi'unka fil amr dan haka to kada su jayayya da kai a cikin lamarin addini wanda kai Allah ya sanya maka kake a kansa na daga ayyukan ibadar da Allah ya dora ka a kansa wato kana kan yaqini kada wani wanda yake bai sani ba ko wanda yake shakka ya zo ya jayayya da kai kai kuma ka ce za ka saurare shi wad'u ila rabbik yi kira ya zuwa ga ubangijinka wato duk da yake ba za ka tsaya kai jayayya da su ba kuma kada ka kyale su su jayayya da kai to kai ka ci gaba da kira ya zuwa ga ubangijinka ba a faɗi wanda zai kira ba ana nufin ya kira kowa ya kira dukkan al'umma ya zuwa ga ubangijinsa haka wato ma'ana ka dawwama akan kira ya zuwa ga ubangijinka wato ya zuwa ga tauhidinsa da addininsa innaka la'ala hudan mustaqim lallai kai hakika kana kan shiriya miƙaƙiya wato wannan tasbiti ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hanyar da yake akai hanyar shiriya ce kuma miƙaƙiya an sifanta da an sifanta ta da miƙewa domin a nuna abin da ke cikin musulunci wato na kusancin zuwa ga alheri domin kun san hanya da take miƙaƙiya ita tafi kowace kusa da cimma da cimma buri ko ba haka ba wanda yake zai wanda ya samu a kowace ana cewa wato miƙaƙƙen layi shine mafi mafi mafi gajartar hanya tsakanin nukta guda biyu in kai nukta guda biyu to miƙaƙƙen layi shine wanda ya fi komai gajartar zuwa ya zuwa gare shi tunda in ka ce za ka bi ta kwana ko ta sama ko ta ƙasa ko ta dama ko ta hagu mai tsawo ne amma hanyar miƙaƙƙiya ita ce wadda ta haɗa tsakanin wannan da wannan straight line mm, haka suke cewa straight line is the shortest path between two points mm. to Allah ya sifanta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam da istiqama cewa miƙaƙƙiya ce domin ya nuna kan cewa dukkan alheri wato mafi kusancin samun sa ne a cikin addinin musulunci in ka zo ka tuba tun daga aƙida har ibada har akhlaq to a cikin musulunci hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam tafi komai kusancin samun abin da za a cimma manufa a cikin a cikin sauki shi sa Allah ya ta wannan yana daga cikin yaban musulunci da Allah madaukakin sarki yayi da kuma yabon shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da kwadaitarwa ga mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su dage akan bin sunna kuma wannan wato yayin da wannan ayar ta yi ishara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya saurari waɗanda suke musu da shi akan ayyuka na ibada saboda wannan surar kamar yadda muka ambata ta zo ta tabbatar da wato koyarwar hanyar annabi ibrahim da dawo da ibadar hajji wadda annabi ibrahim ya yi saɓanin yadda su mushrikai suke yi su mushrikai sun canza ibadar aikin hajji daga yadda annabi ibrahim yake yi to shine allah ya ce kowace al'umma an sanya mata ibadarta da su suke yi hatta al'umar annabi ibrahim da annabi ismail da kuma al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kada su kada ka bari su jayayya da kai su ce ga yadda ake yi kai yadda aka sanya ta akai ita ce shirya kada ka bari su jayayya da kai quraish ba sa ba sa zuwa arafa wajen aikin hajji sai su tsaya a daidai quzah wani dutse nan da yake bayan musdalifa a nan suke zama ba sa isa su suna ganin su sun fi karfin su karasa arafa hmm. su ne masu abu da abunsu wato su ne masu ga'abar da haka su ba sai sun je arafa ba in suka tsaya a nan ma ya isa hmm. to annab sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya hajji ya zo har zuwa arafa sabanin abin da suke suka ce wannan zai so yake komai sai ya saba mana to shine Allah ya ce ma sallallahu alaihi wasallam ba ma akan aikin hajji ba a cikin dukkan kowace ibada kowace al'umma akwai tsarin ibadarta da aka sanya mata hmm. Hmm, wato a almansak shine ayyukan aikin ana nufin aikin ibada wani lokaci ana keɓance shi da yanka hmm. to amma anan ana nufin ayyukan ibada wanda Allah ya keɓance shi ga kowace al'umma akwai irin nata ayyukan ibada to saboda haka kada ka bari wani ya jahiya da kai akai kai wanda Allah ya sanya ka kai na ayyukan ka kuma ka ci gaba da kira ya zuwa ga ubangijinka wanda ya nuna kan cewar jayayya ba ita ce za ta bayyana gaskiya ba da'awa ita ce za ta bayyana gaskiya musamman jayayyar wanda yake yi domin musu ba jayayyar neman sanin gaskiya ba sai aka ce to kada ka bari wani ya ce zai jayayya da kai to sannan aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam sabati da kan cewar hanyarsa miƙaƙƙiya ce lallai shi akan shirya yake miƙaƙƙiya ce wa in ja da loka idan kuma suka yi jayayya da kai a cikin addini bayan gaskiya ta riga ta bayyana suka yi jayayya da kai saboda girman kai wato saboda taurin kai da tsaurin kai fa qulillahu a'lamu bima ta'malun to ce ne Allah shine mafi sani da abin da kuke aikatawa wato maimakon ka tsaya kai jayayya da su akan suna so nema su suna nema su si a a a wato si musu da gaskiya suna ne suna yin jayayya saboda taurin kai kai kada kai jayayya da su ka gaya musu wannan magana mai isa matuka wanda suke nuna ilimi da sani da yaƙini da kan cewa kai abin da kake a kai wato kana kan yaƙini ne ba shakka kake ba kace Allah shi ne mafi sani da abin da kuke aikatawa shi yasa imam malik da aka tambaye shi cewa mutum ne ya san hujjoji da zai wato a yi musu da waɗanda suke kan aƙidar bid'a to ya musu da su ya yi musu da su don ya kayar da su sai imam malik ce a'a ya bayyana gaskiya in an karba daga gare shi alhamdulillah in ba a karba ba ya shiru shi ne ya bayyana gaskiya hmm. eh. yace wani yazo yace masa a a malik zo mi musu da zo mi jayayya zo mu tattauna mi jayayya zo mu munakasha da kai akan abin da kake cewa shine aqidarka sai ce ni ina kan bayyana ina kan hujja daga ubangiji na kai ko shakka kake yi je kaga samu mai shakka dan uwanka kai jayayya da shi ba ni ba to shi ne wannan in suka ce za su kai ka bayyana gaskiya wad'u ila rabbik to in suka yi jayayya da kai to ka ce faƙulillahu a'lamu bi mata amalu Allah shine mafi sani da abin da kuke aikatawa Allahu yahkumu bainana Allahu ya Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati kun kuntum fihi takhtalifun Allah zai yi hukunci a tsakaninku a ranar alkiyama a cikin abin da kuka kasance kuna sabawa wato shine ga wannan yakinin cewa Allah madaukakin sarki zai yi hukunci tsakanin ku saboda haka ka kyale su kai ka san cewar Allah zai yi hukunci da gaskiya kuma kai akan gaskiyar kake saboda haka ai bai kamata ka ce za ka yi ai abun ba neman nuna nasara ka nuna kan cewa kai ne kai nasara ba ba intifar nafs ba ne ba kanka kake yi ma kake taimaka ma ba gaskiya ce ita ko gaskiya ko ka taimake ta ko baka taimake ta ba tana nan hmm. Hmm? saboda haka ka bayyana ta ka isar da ita in an karba fa biha wa ni'mat in ba a karba ba Allah madaukakin sarki zai yi hukunci da ita gaskiya hmm. yanda zai bayyana to haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan ya ce alam ta alam alam ta alam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardh إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض شن بك سني بني شوى الله ya san abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa ai ma'ana lallai ka sani cewa Allah ya san abin da ke cikin sama ya san abin da ke cikin ƙasa inna zalika fi kitab lalle wannan yana cikin littafi wato ilimin abin da ke cikin sama dinnan da na kasa ba kawai Allah ya sani ba a rubuce ma yake a cikin littafi shine Allahul Mahfuz wanda yake a wajen Allah wanda babu wanda ya san abin da ke cikin sa sai Allah inna zalika ala Allah yasir lalle sanin wannan mai iko mai sauki ne a wajen Allah ya zama to Allah ya san wannan wato ba ilimi bane irin na dan adam wanda yake sai ya sha gogayya ya yi muraja'a ya karanta ya yi bincike bayan ya yi binciken ya sani kuma ya ta muraja'a don kar ya manta a'a shi Allah madaukakin sarki wannan mai sauki ne a wajensa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin wannan mai sauki ne hatta ganye fa da yake za a yi iska ka ganye ya fado daga kan bishiya ba a san ma abin ya faru ba ka ganye ya fado ba wai zaka ji an yi wata bindiga bane ko ba haka ba ba za ka ji wani wani ya faɗi ya mutu bane ganye ya faɗo masa ya kashe shi ballantana ka ce yau an yi wani incident saboda faɗowar ganye da har za a yi rikodin ɗinsa to Allah maɗaukakin sarki ya san wannan ba ma kawai ya sani ba ya rubuta abin da kake ganin insignificant bai kai ya komo bai kai bai kai akan komai ba to wannan duk mai sauki ne fa a wajen Allah inna dalika ala Allah yasir نعم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أنه وعد الله الذين كفروا وبئس المصير ويعبدون من دون الله أما كما سنة بوتاما كما سنة بوتاما با الله با malam yunazzil bihi sultanan abinda Allah bai saukar da hujja akan bautarsa ba wa ma laysa lahum bihi ilm da kuma abinda babu ilimi a gare su da shi wato babu wata hujja daga Allah akan bautar abinda suke bauta ma ba Allah ba kuma babu wani dalili na ilimi wato babu wani hukunci na hankali da wani dalili da ilimi ne ya kai ya zuwa da hankali ya kai ya zuwa gare shi bal babu komai a cikin wannan bautar da suke illa taqlidi sun sami iyayensu akan wannan kuma suke yi wa malil zalimin min nasir to ma azzalumai waɗanda suka yi zalunci da yin shirka da Allah to ba su da mataimaki yayin da azaba za ta sauka a gare su domin wannan abin da suka yi zalunci ne saboda sun shiga cikin haƙƙin Allah ba ta hujja ba Allah maɗaukakin sarki bai saukar da hujja akan bautar wani Allah ba domin babu wani dalili daga wato wanda ka samu daga waɗanda suka gabata kamar yadda Allah ta'ala ya ce wasal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu tambayi waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu mun sanya wani abun bauta ba arrahmanu ba ai zamanto a bauta masa banda Allah arrahmanu Allah bai sa ba saboda haka babu wata hujja wadda Allah maɗaukacin sarki ya saukar kan bauta ma abinda suke bauta ma ba Allah ba kuma babu ilimi a gare su ba wani bincike ne ya sanya su ba ba su je wani laboratory sun je sun gano haka ba ko kuma wata equation wadda ta nuna musu wannan ko kuma wata lalura ta hankali ko wani tunani kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ituni bi kitabin min qabli hada aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin ku zo min da littafi kafin wannan ko kuma wani wato hujja wani abu na wani wata madogara ta ilimi wani asasi wani abin wani gurbi na ilimi wanda yake zai nuna kan cewa akwai hujja akan bautar wanda wani ba Allah akan bautar su ba Allah ba to shi yasa sai Allah ya ce to waɗanda suke azzalumai domin waɗannan sun yi zalunci sun sanya abu ba a bigiransa ba abinda da yake babu hujja a gare shi sun je sun ɗauka sun gina gabaki ɗaya rayuwarsu a kanta sun gina rayuwarsu akan shirka bayan gabaki ɗaya babu hujja a kanta to ba su da mataimaki a wajen Allah a ranar da azaba za ta sauka a gare a kansu wa idza tutla alaihim ayatuna kuma idan ana karanta musu ayoyinmu shine alqur'ani yazo yana ana karanta musu alqur'ani wanda yake bayyana irin batan da suke ciki na shirka bayyanatin halin kasancewar waɗannan ayoyin bayyanannu ne wajen bayanin aƙida wajen bayanin gaskiya wajen bayanin hikimomi na Allah da hukunce-hukunce na Allah to idan ana karanta musu ayoyin namu Allah ya ce ta'arifu fi wujuhil ladina kafarul munkar sai ka rinka sai kana sani kana shaidawar wato kiyayya abin ki a fuskar waɗanda suka kafurta. waɗanda ba su yarda da alkur'ani ba sai ka ga suna ɓacin rai suna cewa dan me za a karanta musu wannan suna turɓuna fuska wai an karanta musu alkur'ani wai an karanta musu ayoyin Allah mabayyana wato kana ganin wato a fuska da da yake nuna kan cewa zukatan su cike suke da fushi saboda cewar abin da suke yi na ƙarya alkur'ani yana ƙaryata shi ya kaduna ya stona billadina a alaihim ayatina suna kusata su farma waɗanda suke karanta musu ayoyin namu wato da azaba su far musu su rike su su kama su su gana musu azaba kamar wato sa kashe su saboda saboda bacin rai yayin da ake karanta musu aya wato maimakon su fuskanci hujja da hujja sai su fuskanci hujja da duka kokari suke yi su sa duka to Allah ya ce qul afa unabbiukum bi sharrin min zalikum ce ne bana ba ku labari da abin da yafi wannan sharri ba wato karatun da ake muku yake sanya muku bakin ciki yake sanya muku bacin rai da tafarfasar zuci to ba na gaya muku abin da ya fi wannan bakin ciki ba a gare ku abin da zai fi bakanta muku shine annar wuta wa adahallahu alladhina kafaru Allah ya alkawarta ta ga waɗanda suka kafirta cewa wato makomarsu ita ce wuta wa bi'sal masir tir da wannan wuta a makoma tir da ita a inda za a koma wato kamar wato ku mutu da wato kama qur'ani yana ce musu wato su mutu da fushinsu akwai abin da ya fi wannan muni wanda suke yi shine wuta rana alkiyama wannan sai yafi fi bakantawa ya bacin rai a gare su idan wannan ya ɓata musu rai cewa an karanta musu ayoyin Allah har suna kin jin Qur'ani to abin da yafi wannan tsanani da ɓacin rai a gare su yana nan tafe shine wutar Allah Allah ya kiyashe mu Allah ya tsirar da mu daga shiga cikinta Allah ya kare mu Allah ya haskaka haska a zukatanmu da hasken alkur'ani sai mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu karasa surar bi idinillah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk